من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين نعم الله سبحانه وتعالى بترقى من الشاو ومن أيكم من الخير za a kuta mana kurakuranmu da zunubanmu da suka samu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma kusa mana kafin da duk da muka shiga muka fito duniya da lahira alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya samu alhamdu kana ta biyu a kowane mako da muke kuma da wannan littafi mai albarka ikbatun min al yau na 27 ga watan rabi'u thani na shekara ta dubu ɗaya da tsari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda ta yi fiye da ashirin da shida ga wata ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya. Alhamdulillahi muna karanta yaƙe-yaƙen da ake yi da waɗanda suka yi riba. Muna kawo bayaninsu, shugabanninsu da kuma sojojinsu da mabiyansu. ya kamu tashi a kan kabilan asadu da zakafan asadu da zakafan ya yake lamma kadima wasu asadin wa qafana ala da kaluna yasaluna ha yayin da tawagar waɗannan kabilu guda biyu na asad da zakafan suka je wajen na abubakar suna kan shi da su خيرهم بين حرب مجلية وحكمة مخزية يباك زائي سكانيات جمع دسو وكما حكمة مخزية وكما نتكسكولي نتاقي وادي سكي su ba za a yi sulhu da su bayan a cikin wasu a yi sulhu da su sannan abakar yake babu sulhu sulhu ana yi da asalin kafiri ne amma ko kun yi duddanci kuka kuka musulunci ko ku dawo ne ko kisa ko yaki kawai فقالوا يا خليفة رسول الله يا خليفة مصلح الله صلى الله عليه وسلم أما الحرب المجلية فقد عرفناها يشي mai koran mutum mai gamawa da mutane na tare dangi na mun san shi mun san shi to menene cikin ifatul mursiya na da ka ba mu yake min minkum al-halqatu wal qura'u za ka tafi dukkan al makamanku wal qura'u da dukkan kayan kare fada su ne ke kuskure wa aqwaman yattabi'una aznab al sannan kuma ku bar mutane da za su yi da larakuma yi a bar mutane cikin kaskancin hatta yuriya Allahu khalifata nabiyhi a lokacin da Allah zai nuna wa khalifan manzon da mummai gaba ɗaya? amran ya'zirunakum bihi aw al'amari da za ku muku uzuri a kansa wa tu'adduna ma asabtum biha wa la tu'addi ma asabna minkum ku bayar da dukkan abin da kuka kwata daga gare ku kuma mu ba za mu bayar da dukkan wani abin da kuka kwata daga gare ku ba wa tasabuna annaka lana fi jannah kuma ku tabbatar ku shaida cewa lallai da cikin mu dan aljanna ne wa qatlaqu finna wa an qatlaqu finna ko ma cikin ku a wuta qala um ama qawluka taduna qatlana amma maganan ku da ku ba da diyan wanda kuka kashe fa inna qatlana qutlu ala abdillahi la diyati lahum matattunmu an kashe su ne a kan jihadi da yaƙi da Allah ya shar'adda ba a biyan su biya faɗa ce an su zo a yi sulhu a su wuya da su su ba da biyan waɗanda suka aka kashe sun sai ta aka kashe ko a cikin ban da yaƙi ko ku mutu kuna kasantattu da ɗayan amma ba saurarawa to kun ga sun neman sulhu kenan ga irin zaɓi aka ba su sai kaja na shi na hudu shi ne kaja da nutami wannan mace ita ma ta fito take ita annabiya ce da biyan da ta kaya da kuma kabilun banu tamim a fara mata baya kanan banu tamimin kabilu da ake kira banu tamim sun kasance a ikkan a ra'uhum kuri dan na ba su yi sabani kowanne irin ra'ayin da ya zaɓa na rikin nashi ayyamar rikin famin humma ne da wanda da ya yi ya bar musulunci wa min humma na azzakata a cikinsu su akwai wanda shi ribanci ya hana zakka ne kawai Wani min humma da ke alal islam akwai wanda kuma suka tsaya akan musulunci wa minhum man huwa mutaraddidun akwai su kuma waɗanda suke shi ba musulunci ba ba da kai yi gamba baina baina kenan baina ma hum kafar suna cikin wannan yanayin إذ أقبلت إليهم فجاء بنت الحارث التغلبية تبع والنمر تم يسونا فجاء يا حارث وتغلبية wahiyar suna fara al'arab tana daga cikin larabawa balarabi ya ce amma wanda suka karɓi christianity very very very a zuwa musulunci fada'atin nubuwata kuma karaya karaya annabci wani junud min qabliha tare da waɗansu runduna da mutanen tafilinta suka mara mata baya ومن التقى ومن التقى ما أبد وأن تسجد كي ويدا حتى سيدا وقال على غزو المدينة ita asali duniyan ta ta kafan ma madina ne da rundunar da ya ci madina kai wa madina hari falamma marra bi biladi tani bani tani kan hanyar tafiya madina sai ta zo kasar banu tani waɗannan kabilun Da ila amriha ka tsaya ka kira su ka kira su zuwa ga bin al'amari ta da yadda da ita da al'adadi da ita da al'adadi ta فاستجاب لها أكثرهم مكي أن يوم تجلس أمسى suka amsa maka suka mara maka bayan suka ce yau yawanci yawan ake ce kika ga cikin 85 واطلعت معهم على أن لا يكون حرب بينهم sai ta zama kai sulhu da su cewa a yi a yi alayan wato kawance cewa ba za su yaƙi babu yaƙi tsakanin su da ba za su yaƙi su ba kuma ba su yaƙi ta kuma inna ma ni da buwaira gaban nan kabilun na da mutane mai suna maliku ɗan buwaira ana an azwi a madina sai ya ce mata ka dakatar da kai wa madina farmaki a yanzu wa harfafa hayi wato ya abinda ya harfafa alaƙi talibanin yarbo cewa a bisa ya ci waɗansu ƙabilu wanda ake kira fasil yarbo wa raƙiyyar nasu da sauran mutane da lokacin da yawa masu tare da yanzu a yaƙi wannan kabila a yaƙi wancan a yaƙi wannan a yaƙi wancan wa an tu'akhkhara qarbu al-madinati sai wata jinkirta da jinkirta yaƙan madina da junudiha al-yamama da inna sai ta kuma yamama shine riyad a yanzu dan sun sa'udi da riyad sai ta kuma wasu rundunarka لتأخذها من مسيلمة الكفار domin ka ce ta kwace wannan keriyar na yamama da yake ƙarƙashin wato musayin sulfasa musayin shi ne suna annabi da ya fito yake tsayin to shi yanki shi shi ne yamaman su ta keriyar ya da suke ƙauyuka da menene shi kuma shi ne fitawa yana ƙarƙashin kurumin ka shi kuma da kuma ta ce za ta kai mai tabbaki ta kwace waɗannan ƙeriyoyi ya mama ɗin ka haɗin haka ka karɓa da annabiya ga annabi kenan ina ba ta amfani za ku je su karɓa kenan ka kwace wata garuruwan da suke karkashin ikonsa falamma sai a musailamatu shiriha yayin da su alkazafin nan ya ji labarin tahowar ta cewa tana zuwa kafa da ya ji tsoronta sai ya tsorata da al'amarin Da yana kuma gulun da shi musulmi domin shi a lokacin ya ta da kuka yakan musulmi ne nan kuma ga sabbin nan ta zo za ta yake su tana wa halika ma'a munawatatihi ma'ahum a lokacin ana ɗan kai hare-hare su kai wa musulmi musulmi su kawo musu hari kamar maraka fil yamama kafin a yi wannan yakin yamama وصل إلى فشاء يطلب الصلح معها مسلم bai wata wata ba sai ya aika wa ita wannan matan ita shiga cewa a yi sulhu a yi sulhu a kula sulhu tsakanin su da fara hatma'ahu ala an yuqiha sai aka yi sulhu sai a tsayar tsayar jirgin sulhu akan tace ya ba ka rajin kamarsa bisfal akrabi a kan shi gaba ɗaya na mutum a raba da da rabi shi kuma ya ya rabi ta kuma rabi ta da aka yi kuma sun ma'asala ilaiha sai ya fara aika masa kuma yaqlubu zawaja minha yana neman aure a kulla dangantakar aure yana ɗaukar aure fa'ilan ga abin da yake mata a zafi har laki an aka zaɓa zaɓi shi kiyar da'un aure ce wa a kuma bi ƙaumi wa ƙaumi kila araba sai mu haɗa mutane na da mutane da ba su zama da larabawa ƙara sai su ce na'am sai na yi a yi auren mu haɗa kai da ba mu yaƙi larabawa ana wannan shirin wani addi ƙuduni ƙari yayin da ta je kawai jiwa a yana tabowa wajen su wanda a cikin gadi har cikin ba ta koma inda ta fito ta ta koma ta koma inda ta fito ba ta ji suna zuwa ta ce ina karfe ko da shi fito kauyen ta ba a kama shi da shi ta su ta ta ta ta ta da ta yi kare kai aka ce yana zuwa nan maza maza har ta kuma cikin jama'ar ta bali ta ne ta fata an gani وكيل وانفسكم ان تعرفوا رجعت الى الاسلام ثم كانوا مسلمين ثم كانوا مسلمين الى ثم كانوا ثم قبيلهم بنو حنيفه ومعركة اليمامة بنو حنيفة آه، من سنة دومنة اليمامة عند مسلمة الكذاب ودر to su kuma kabilu wajen su ne banu hanifa ita kuma kabilun jama'an ta banu tamim أرسل أبو بكر خالد بن الوليد إلى اليمامة سيدنا أبو بكر يأتى وخالد بن الوليد يسأل يا جماعة daga inda yake duk inda aka tura shi ko ya ta amma kaza hali kuma duk inda yake ya gama ya gama da sai sai na Abubakar shi ko kai kaza in ya gama da sai a ce kai kaza kai a cikin da aka tura su kowanne da wajensu ya ce kai ka je ka tuna da wani inda abubakar ya aika kare dukkan wani sun ba shi aka aika a farko kani bani hanifa yanzu kan abubakar arsala su da zali a cikin masu yi a cikin Ikrima dan Abu kan muka ce ya tura da wannan kabilun da shi da Shurahbil Shurahbil ibn Hasana su biyu ya tura amma Khalid bin Walid da zama da tserin da yake ya je can ya taimaka musu وكان عدد جيش بني حنيفة أربعين ألفا yawan rundunar waɗannan banu hanifa wanda su ja kakar da su dubu arba'in ne yawan mayakan walamma wasala khalidun wanda khalid ya iso ya tarar da waɗannan kuma guda biyu ikrima dan abu da surhabil sai za'alar mukaddima ta su habila mai hasana ya tsara rusa sai ya sa kai kai shi shi ne su habila su hasana ya kana adadu jai shi da walar maimanaci ta bangare dama sai ya sanya zai dubinul hasana walar maimanaci ta bangaren hagu tunzunan kuma ya sanya su da kawai zai ina fata an yi yawanci tsarin ya a haka yake tafiya yadda ka ga tsari sun so kai waɗansu rujuna a can gaba sai waɗansu ta dama da suka faru sai a ce su a jela lafiya, a haka ake tafiya haka ake tafiya ya tsara su su halittu khalidin mulwani تقدم المسلمون مسلمين كما مضوا قال بل خالد على تفكيره sai da Khalid ya zo ya sauka da su akan wani tudu dan tsauni yusriku a al su. in ta daya yana ne yana da yamama ita wajen za ka kalli garin ta ɗayan na kai da gudodin shi ina fata an gane ko ba ku ya kafa tent nashi Sinta, Akar, Sinta, Oke, apa tuh jadi? Sinti. Baraya tuh muhajirin asalin mau jadi bukti. Susu jam muhajiru, mana kaya asalin jam maula adu kuzeka. Baraya tuh ansari masabi tibni kaki. Susu jam muhajirin mana kaya asabi tibni za a je ziyaki da'a to sai a ba waɗannan ƙabilun na su tuta a mu waɗannan ƙabilun na su tuta to rike kowanne kowanne wani yana har yi a su tuta wata ƙabila ba za ta yadda tutar ta ya faɗi ba. ina fata an gani. dama kun san wannan yakin sai na abokan ya zaɓi almuhajirin da an san da tura suna shi ne aka muhajirun an ya rike shi tuta abin nan bai ko ga bugun saboda kowa zai ji ƙarfi irin hakin da na yaƙi. ina fata an gane ko haka ake a wakaddal kitabu haka yaƙi ya kashe kuma ya tsananta a fara sabitin bukaitin littattafai shi arzi ila jiski sarkaihi ba da ma ta wata kafana sai da sabitu ɗan kai su nan wanda yake da tutar an sai da yaƙi saboda cikin yaƙi da ya tona rami ya tona rami cikin ƙoginsa yaƙi rami ya rufe da ƙasa ya kuka an gane ko bayan ya yi ado ya fi wa kan turare kuma ya sanya waɗansu kaya da su ne mutum da aka da yaƙi kuma ya tona ƙasa ya sa ƙasa da su rami ya تين إدامونا أجان لغاية رأي كم أشياء كلام الألقاب الحق الكل يشي بينا كيف أن سيد أكتشف وقال بعض المهاجرين لسالم مولى أبي هزيف أن سيدنا إما دين حتى أجرشت سالم مولى أبو هزيف وشيري إدواعيه a kasa an tuta min kisa ina tsoro ne kada a zo maka kada a ni na abin da shi an kashe shi ba kai ka kake tsoro tana tsoro ne kada a ta gaba قال بئس حامل القرآن على إذن yace idan ka ina tsoro wai ka kake ne kada ba da Qur'ani yayi asara kenan yanzu shi mahaddacin Qur'ani amma ni mahaddacin Qur'ani ce ina tsoron yi gaba to a ce mahaddacin Qur'ani na yayi asara ce wa Hamad Khalid ibn al-Walid Hamad ibn Khalid ibn al-Walid ya tuna ya kuka hatta shi mutum da ya ke ta abun wadannan ko nan dubu a sai da ya buɗa ya ta ya fita ya daga juya ya shiga tsakanin ya ya dawo ثم وقف بين الصفين فيخشى بوشه ودعا الى الجراز يرتضى يكي اكتو اي اي اي اي اداه الايادي اكتو اي اي اي اي بزار من اكتو مالكي يكتو مما بزار منه اذن اتنا سنة المبارك وجعل لا يبرز اليه احد الا تخلف جزار منه جار من في خالي يحكيش وأمي في خالي تحكيش وأمي في خالي تحكيش ولما تحب الكتاب لأن يأتي أنان تفا ميز خالد للمحاجرين من الأنصار من الأعراب أي خالد ابن لي سيزر سيوار في أمك المحاجرون يكتب كوما يوار مكالي الأنصار يكتب كوما يوار مكالي الأنصار irin laraban kauye da su koma nan wani irin tsari na yaƙi ko Allah ya ba shi basira da fasaha yake wajen a kulla kabila ki kankara ya kirkani yake kowace kabila ta ware ita kaɗai ta ware su ga tutan na kabila ta za ga munan ga tutan na kabila ta za ga munan ga tutan kowace kabila ya haɗa ana kasa sai a cikin al'ummar wancan kabilan a cikin a zuga wanda a kuma sa ina ta ina wani ya ta ina wanda abu mai ne ne ne ne ina zuga ga kaza ina dan mai ne ya kuku ina dan kaza a irin wannan duka wannan da maka sai ka ji an so maka ka ji kowace ƙabila ta kabila ka tana so ta nuna fashin ta kawai ta ci da ka ci mulwali ta mutu kenan suna ta an gane to hatta a arifan na min aina ukauna, domin haka kuma zai sa mutane su gano bakin bakin hore ina fata an gane gane waɗannan bakin kabilin mu ne daga ina suka zo wani yaƙi yana da wannan waɗannan su shige ku enemy sai su shige wa sabara almuslimuna tsofara musulmai suka jure suka yi haƙuri haƙurin da ko yu'addu lahu inda ba a taɓa irin shi ba وقال البراء بن مالك بن مالك ولم يزال بسجوشي با المسلمين يتقدمون سنا وقفة إلى نهورهم إلى نهور أبيهم suna انت من سنه suna canne su suka kushe sai da Allah ya ba da nasara a hannun musulmi wannan kufurin adbara da kai suka ji baya suka ci ba mai nasarar ba ba ta dakalo ila makani da suka suka shiga wani waje da ake kiran shi hadisatul maut hadisatul wato wani waje ne na wato agenda area da ake kiran shi hadisatul maut wa akalla kan gano hadisata al-hadisa da suka shiga wannan gonan wani jami'in ne da suka shiga gonan gaba ɗaya sai suka shiga kofanta ganuwa ke juna wa a haka bihim sahaba sahaba kuma su kuma suka zo su ne suka musu kawani wannan ne da aka yi kuma su ba ka wasu da masu bi sai ko ba ɗaya suka shiga wannan su rufe kofanta su kuma musu da suka zo suka zagaye waje shi ne ake kira hadimatul maut a tarihi wato da ake kashe su sai ana kira wannan hadisatul maut gonan gonan mutuwa idan za a وقال وقال البراء sai barra'u ya ce ya ma'ashirar musulmi ya yi wani kirki ko a yaki ya ce ina musulmi ina musulmi da suka yi da su al'ummi alaihi hakika kauke ku jefa ni kawai ta katanga fada kuɗi zai buɗe ƙofa fahamalu ɗaukar jahati da suka shi kan wani abu wani abu ake ana jifa da shi haka suka bari a tsaka dutse sai a haka sai jifa da shi shi ya fasa katanga to iri a shi a jefa shi a kai haka shi a cikin abu haka haka shi kawai sai ya jira cikin gaguwa kawai ya jira suna fata لم يزل يقاتلهم دون الراس حتى فقط يجرى قتولا كل فاتك هو كل فوقه da yadda zama malam sai ya buɗe kofa yana yakar su suna kare shi yana kare su suna yana kokarin buɗe kofar suna sun aiki suna kare su sai da buɗe kofa sai da buɗe musulmai kofa فلم يكن يقتلهم دون دون بعضها حتى فتحه كده يبقوا خوفا ودخل المسلمون الحديث مسلمين دائما شجاع والنغونا من حيطانها وابوابها wannan dama sun hatta cikin da waɗansu kuma suka shiga kofar da aka buɗe yaquluna man fiha min al-murtadin suka yi karkace waɗanda suke cikin da dunna min ahli yamani hatta khalasu ila mukayyama suka kama da su da suka zo wajen shugaban sai lama suka inda yake boye تقدم إليه وحشي بن حزم وحشي بن حزم وانت دا يتشك إلينا حمزة وهي بكي حمزة ƙwararrin jefa abin maji to wahshiyu ne ya ɗaukama musailama ku barni da yi shi da wannan maji na ya وكان جملة من قتل قريبا من عشرة آلاف yawan waɗanda aka kake a nan ɗin kai mutum dubu goma cikin wannan wajen wa kutila min al-muslimin tusbi'a musulmai kuma da ɗaya kashe ɗari shida ko kuma dubu goma الباقون إلى القلعة فصالحهم خالد sauran kuma ba yanda za a yi ba yanda za su yi da za su sai suka bi a yi khalid a yi sulhu da su wadda ahun idan islam khalid to dama sulhu shine ku musulunci kawai ya kira su zuwa ga musulunci sulhu shi ne ku dawo musulunci aslamu al-akhiri suka musulunci daga na farkon su har na karshen su suka dawo musulunci wa an ka tubiya minhum kuma an kama waɗansu kamammu a matsayin bayi na yaji an kama ko kuma ko shi da ma ka a shiga wannan wajen a gama da su an kama da waɗansu a waje su gudu su shiga wannan waje ومنهم المرأة التي تسرت بها علي بن أبي طالب Da cikin waɗanda suka kama mu na wajen sai wata mace wanda ta karra biha Ali ibn Abi Talib wanda Ali ibn Abi Talib daga baya ya aure ta ya karfe ta أنجبت له محمد إتك محمد الذي يقال له محمد بن الحنفية لا يمكن أن محمد بن الحنفية fata an gane ko da su inda aka gama da musaila mutul da banu hanifa riddan su ahalin buharai riddan ya ridda اصطد أحد البحرين ثم جنب بحرين في رده وملقوا عليهم المنذرة وملقوا عليهم المنذر بن نعمان اي سكا شوكا بان تبدا منذر ان نعمان اي شوكا بان قال قائلهم ولم يشكي لو كان محمد النبي ما مات سعيدة محمد وأنني محمد منظور لك سعيدة محمد ولم يرقب منه أحد على الإسلام أن تتلقي المسلم في مدعي البحرين سوى قرية يقال لها جيوتاو سوى قرية قول أتك وكانت أول قرية أقامت الجمعة من أهل الردة فتفكركم القرية قويا بسبب الجمعة فإيليا للجمعة وكان حاصرا المرتدون أهل الواقع kasan ta su ɗan nan kusan su ne kawai ba su yi ba duk da harayin da kuma su da sai suka zo suka yi wannan ƙauyen ƙawanya su waɗanda suka yi rikici suka zo suka musu ƙawanya za ya ce su sun yanzu zumunci ne wa ko a ciki suka matsa musu suka takura musu hatta ja'u an shadidan ba abinci ba shigan abinci ba kasuwanci ba komai sai da suka yi wa yin wa tsananin da su mamana فقال قائلهم ولد ذلك سيدي هو عبد الله بن حزرة ألا أخلق أبا بكر رسولا كان المدينة أجمعين تعلقوا إلى قوم كانوا قعود في جواب محصرين محصرين كأن دماءهم في كل فج سحاب السمك يبسى الناظرين توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين ولا فتعالى أبلغ أبا بكر رسولا يسيدنا ولمن ظن يجزيك يا إسر وسيدنا أبو بكر إرم حالين دمكي وفتيان المدينة أجمعين حسنر ومتى كان مدينة في المدينة بعد إذن حال ينقوان سمومك كذا فهل لكم إلى قول فراش قعود جوافا محصلين shin da za ku dabu da bari ku taso zuwa ga ɗan uwanku masu daraja waɗanda suke zaune a cikin garin zuwa a cikin ƙasanya a zagaye su ko ina كأن دماءهم في كل شج يعطي الجنين قياسا وضع طول لنجو سؤال الشمس والسنة جنة تأتي حتى الرانا ليكي أو سيدهم مقبلين وصلنا على الرحمن إنا نيت إلى أن الرحمن ومن إنا وجدنا النصر للمتوكلين كل إذا نصرى تنا وند سكر بشارة الله an kama fihi marajulun minhum sai wani mutum ya tashi da jami da kuma lahum jarudu bil sunan shi jarudu dan mu'alla ya tashi ya miƙe khatiban ina musu hutuba mai hutuba ya ma'ashara abdul ya ku taron mutane abdul qaisi ne sa'ilkum an don Allah zai tambaye ku wani al'amari Ba fa akhbiruni in alimtumuhu wani amsa da idan kuka sanci wala tujibuni in lam ta'lamuhu kada ku wani yabo ba ki zai amsa in bai sanci ba فقالوا تنبيا تنبيا قال أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبل محمد shin ba ku san cewa Allah yana da waɗansu annabawa kafin Muhammadu ba Allah ta tsaro na an kuka ta mun kan قال تعلمونه أو ترونه تعلمونه أو ترونه shin kun san da kuma kun haka in kayu na alamuhu mun ahli kana fa ma fa'alu ina annabawan suke a yau da ya faru da su kalu ma'aku amma aka fito da lafiya ne Muhammad sun mutu قال فإن محمدا مات كما مات كما أن محمد ميامت ليك ما يندو أن تنسك موت وإني أشهد أن لا إله إلا الله ni ina ƙara da kalmar shahada da babu abin da ta gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah wa annabi muhammadu manzo ne na Allah sai ya mutu ba zai cire shi daga manzanci ba فهو لهم ايضا يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم امسكتموا ما من شيء لن يذهبوا اثبات الاشياء الا كما ان محمد منزول الى الله وانت ربنا وسيدنا kai ne mafi cikin mu kuma kai ne gabar gaban mu anan wa tabbatu ala islami suka kara kafuwa akan addinin musulunci وأرسل أبو بكر إلى أهل البحرين العلاء بن الحضرمي na abu ya aika ma waɗannan mutanen bahrain din wani komanda daga cikin komandojin musulmai shi al'ala ibn al-qasas man zamba ilayhi kumama bin utali tumamata ibn usali kawai sai ya tsara zuwa da nasu sojojin da tawagar suka suka haɗa ƙarfi a nan bayan makarar min jiyushil murtaddi nazala wa nazala yayin da suka yi tabba ta wajen waɗannan sojojin da duk nazala sai ya sauka wa nazalu kuma suka sauka فبينما المسلمون في الليل إذ سمع العلاء أقوية عالية في جيش المرتدين وكان تجري وتبرأنا نزل في علاء يسوع وجودك وما تكسوك لا يندع yayi da a daɗe ya yi sai ala'u na ji wani irin kuwa da ƙara da sauti haliyatan sauti sosai murya tana ɗagawa shirgen shi murtashi tsakanin rundunan waɗancan rujaddu kala sai ya ce wa sojojin man rajul yana kasa kula ba zai tsaya cikin duhun nan ya je ya kawo mana labari abinda yake faruwa a can yanzu a matsayin ne a tsari ya magana yake faruwa فقام رجل فدخل فيه مسجد يكاك يطلع ليس بكتنس وشنجا يحجة كما وجدهم سكارى يسانين سأكل كم بدوني تأكل مالا شكرا كم لا يأكلون الشراء ما كنت لنسيا بوشي وتكتل من الشراء إليه فأخبره يدا يقرأ a رجب الحديث a alaƙu bai yi wata wata mutu wata kawai ya ya haka kowa ya zabura kawai a jiran musu ina fata an gani ko wani dai su ma'a mutu fakaluhum su kaje haka mutu mummunan kisa wa Allah ma haraba min mu ɗan ɗan ne suka kuka suka kira ina fata an gane wani wannan shi ne sai ka su khalid idan hakan iraq da kan haka khalid kuma sai ya da wannan area ya ka kan makasar iraki kuma haka ba abu bakari zan wani bukatu wani wani yaki ne da ake kiran shi yaki na abokin sarka zabuwar bukatu talatin كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد sai na bakar ya tura ya aika wa kika da Khalid ibn Walid shi an ya ga na kawai an ya tsira ga Iraq ya kama cikin Iraq kawai ya kama Iraq to sai aka فلما خارج من خارج الى العراق قال يأتي لبيتك ويقام عند انتهاكي وكان هرمز قد جمع جموعا حقيقة لقتال المسلمين a lokacin a kuma hurmu shugaban eh, kisa san wajen shuru kina ya waɗansu dandazon mayaka yana shirin kawai ya yawan musulmai musulmai kawai ya yace su kadima khalid a hotel da khalid ya iso wajen tare da kimar rukunansa ba na zalo su jihar halkurki ake farisawa mutanen farisa zai ya sauka ana cikin juna zai kantin da sojojin sa kima ke a wani waje da ake kiran ke kawzima sunan area wani wajen da ake kiran na فتبدل خالد فتقدم da sai kari kali sai ya saka ya taka da kafansu ya kafa a taka mahurmuki da su shugaban su اختلقوا ربطين واحتضر خالد فويتي اختلق ضربتين اي اختلقا تفجد بعد جفاء تفجد حتى وأحلنه قال جدًا كيشي وجاء الحامية هرب حتى لا يكون خالد la yaqulu khali idan ba wa hali baya suka zo su ma sun sai suka zo da an yi gaba da gaba ne su waɗancan waɗan suka kota na hudu musai. maimakon an ce ɗaya da ɗaya za a yi suka zo irin su mara masa baya saboda kan ka iya kashe shi a kamala alaihi qaqa'u ibnu abdullah أنامهم يقع الأمر يتعمق يا جماعة وانهزم أهل فارس حتى ترى أمتا من فارس ورجع المسلمون أطرافهم إلى الليل مسلمين سكا يتكشي سكا يتكشي حذر يي وتعود المسلمون على أطرافهم سلاحهم مسلمين سكا mallaki kayan kayayyakin su da kayan su da kayan musulmai suka fashi a matsayin ganima الله أكبر هناك أكيد الزرام الحرفية جزو الشام يعني الشام سيريا لما فرض صديقه من أمر جزيرة العرب رأيان تجد يا إخيار بجوة مقالة تكتب جنزة جزيرة العرب عرب أيضا تقل لقصة كلا رباوة بطل يمينه إلى الإراحة وطل إخبارة من جنة واتفين إراحة ينا أطيب حياتي وكانها خالد الوليد لما خالد بن الوليد أتكون وقدم إلى عمرو بن العاص يلوث عمرو بن العاص وقد أحببت وقد أحببت أبا عبد الله أن تفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك yake ya kai sai da abokan ya rubuta yake ya kai Amurka dan har ina son ya kai aba abdullah ko karriga ta lima huwa khairun minka ya ka wani aiki mission kawai kawai ka ta dalci wanda ya ka alkhairi a rayuwarka da kuma na duniya da kuma rayuwarka na gobe kiyama din illa an yakuna laka an tafi ne a habba ilayka sai dai idan kace abin da kake so in kake so in inda kake ce ta fito فكتب إليه عمرو da العاص يجوز don shi an da izinin akwai inda aka tura shi na abu da tura wata ya ce ya amur ina kan kuntura ta wani waje wanda ya fi maka rayuwar a duniyar nan da gobe damanka alkhairi ne a gare ka sai dai in ka ci ka so ka fi son nan inda kake kawai to shi ke nan bayan da sai umar sai ya rubuta masa islami amur bin al'af ne sa haɗin mai islamin islam yake ne kira ne da cibiyoyin musulunci kuma kai ne mai harba ne da cibiya ne za a harba ta tana da zaɓi mai harba ya ce ga ta inda zai harba ta yake ya kai abakar kai ne mai harbi lila wani cibiya ne kawai inda ka harba ni shi ke da hafta إني فهم من اتهام الإسلام وأنت عبد الله الرامي فإذا ألا ما يهربا جهادك والجاهد لك كيف حدثك حربا يملك قدامك انظر أشدها تدور كبيرا تفي ثمن تفي سيفي وأخشاها وانت تفي أتفي أورانك تفي فيها تعلم أن تتولى وجهها كان وجه بيتي ألمي wanda ya fi kan tsoro kinayarka da wani da abu bakar al'uliya a lokacin sai abu bakar ya fara kuma daga tutoci da platin battalion battalion wa tauliyatul umma sake nada waɗansu shugabanni kuma kama ya ake kaman haka na ɗaya ya tura yazid ibn abi sufyan wa aktharun na da ala lahu ya tura shi da ina jin babban birnin Syria na biyu Abu وقال له حين بصورة أحسن في الرئيس جوت عمرو بن العاص وقال له فلسطين في قصر فلسطين ثم أرسل مريم أي سورة تقول السماء علي ليزيد بن أبي سفيان ليزيد بن أبو سفيان وشرحبيل بن حسنة وأرسل إكرمة بن أبي جهل ممن شارك في معركة اليرموك بدات أن على ارتياح اليرموك من شارك صحابة من يمن ينصح صحابي يحبوا أبي أبو عبيدة بن الجراح أبو الزبير بن العوام أبي عبد الله بن مسعود أبي أبو أبي أبو هريرة أبو شرحبيل بن حسن عمرو بن العاص أبو سفيان بن حرب يزيد بن أبي سفيان أي سرمة بن أبي جهل وأن كيف تكفي حياتي من الإسلام كرنتا أتي ميزوع في حياتي مرموك إن شاء الله تبارك وتعالى ina fata an gane ko to abubuwa yi da suka rike su ci abubuwan da ke ina a Allah ubangiji ya sanya albarka Allah ubangiji ya haɗa mu da waɗannan fararen sahabbai masu Allah ya yarda da su ya ƙara yarda da su ya ƙara yarda da su Allah ubangiji ya haɗa mu da su a farfajiyar aljannatul firdaus lahu waliyul mulk wal qadir alayh subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh